بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 28 ga watan rabi'u al'awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 17 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya da izinin ala ta'ala a irin wannan safiya ne muke gabatar da darasi a littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma muna cikin kitabu zakka kundi da yake magana kan abin da ya shafi zakka kundi na goma sha bakwai a cikin littafi din man karanta babi na ashirin da shida babu shira'i sadaqati wal audu fiha babi da yake magana kan abin da ya shafi hukuncin sayan sadaka da mutum ya bayar zakka da mutum ya bayar ya bada dabbobi ne mai hukuncin ya saye su wanda yake daga wannan babi na 26 sai kuma muke karanta fa'idojin ba da zakka fawa'idu zakati wa hikamiha fa'idojin bayar da zakka da kuma hukunce-hukuncen da hikimomin hakan daga cikin littafin azzakatu fil islami fi zo'il kitabu wa sunna hukunce-hukuncen zakka a musulunci na sheikh sa'id ibn ali ibn wahab al allah ta'ala ya sakanka musu da alkhairi baki ɗaya da shi da malik ibn anas da sauran malamai da suke musulunci hidima za mu tashi a darasi na 161 kuma a wannan littafi da yake magana kan abin da ya shafi fa'idojin ba da zakka za mu tashi ne a fa'ida ta 26 fa'ida ta 26 a inda malam ya ce alfa'idatu a sittatu wal استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله ولولا ذلك لاشتغل قلبه بالهموم شغلا يمنعه من العبادة بل ربما يوقعه ذلك في شك من ضمان الله تعالى الرزق له ولكل مخلوق والزكاة تزكي الفقراء والمساكين بسد حاجاتهم وإغنائهم عن ذل السؤال وتطلع إلى ما في أيدي الخلق a waɗannan fa'idoji da muke karantawa mun karanta fa'ida guda 25 waɗannan fa'idoji guda 25 galibinsu suna komawa ne zuwa ga shi karan kansa wanda iba da zakar shi ya fa'idantu da bayar da zakar da ya yi kaɗan ne a cikin fa'idojin maka karanta fa'idar take komawa zuwa ga ita karan kanta dukiyar da aka fitarwa da zakka kenan daman fa'idojin in ka kallace su da kyau za ga ko dai ta koma zuwa ga wanda ya fitar da zakar shi a karan kansa ɗaya kenan ko kuma ta koma zuwa ga ita karan kanta dukiyar da aka fitarwa da zakka biyu kenan ko kuma fa'ida ta koma zuwa ga shi wanda aka ba zakar uku kenan to a cikin fa'idoji 44 da ke cikin wannan littafi da muke karantawa fa'ida 25 gaba ɗayansu sun koma ne zuwa ga shi karan kansa wanda ibada zakar ko kuma dukiyar da aka fitarwa da zakar kenan a ciki ba mu samu ma wanda ya koma kai tsaye zuwa ga shi wanda aka ba zakar ba la'alla a darussan yau mu fara shiga waɗanda suke komawa zuwa ga wanda aka ba zakka daga ciki kuma sai mu ga guda nawa ne ma sai malam ya ce fa'ida ta 21 isti'anatul faqiri faqiri wanda aka baiwa zakka zai amfana da ba da zakat da aka bashi bima ya akhudhu min zaka zai amfana da abin da ya karba na zakka ala ta'atillah a busa ya tsaya tsayin daka wurin yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya to kun ga yanzu ne muka zo kan fa'idar ta koma zuwa ga wanda ya karbi zakkar mala yace walaula zalik inda ba din samun wannan zakka da ya yi ba lashtaghala qalbuhu bil humum da zuciyarsa ta shagaltu da damuwa shigulan irin shagaltuwar da yake yamna min al-ibada zai hana shi ya tsaya ya yi cikakkiyar ibada bal ka lura da kyau ba ma wannan ba rubba ma yuqi'uhu zalik so da yawa ma irin wannan damuwar ta rashin abin da zai sa a baki da sauran damuwoyi haka takan tsindima shi fi shakkin a kokonto min zamanin lahi ta'ala arrizq lahu na cewar shin Allah ta'ala mako zai bashi a uzbillah zai bashi arzikin da ya mai alkawari wali kulli makhluqin hakanan zai bai ma kuma kowanne makhluqi to amma yana cikin damuwa ta ya duba ya rasa yadda zai kawai sai ga dunkuli kaza na zakka an bashi ko dami kaza ko buhu kaza to lallai ilalla zai sa zai amfani da wannan damar wurin tsayawa tsayin daka wurin bauta ma Allah subhanahu wata'ala mana ce wa zakatu ta al-fuqara ita zakka tana tsarkake talakawa wal masakin da miskinai tana tsarkake su ta wata fuska bisabdi hajatihim ta za ta toshe musu bukatunsu tsarkakewan shine za ta toshe musu bukatunsu za ta biya musu bukatunsu wa ighna'ihim an zilli su'al kuma za ta wadatar da su daga kaskanci na tambaya kasan tambaya kaga sai mutum ya yi shimfiɗa don allah rance fa sai ga mutum sai ya yi doguwar shimfiɗa tukuna yana neman rance balle wai a bashi ba abin nan ba duk wanda ya san kima da daraja tashi za ga yadda zai yi tambaya ko abin zai bashi asali ma shi mutum rance yake bukata in ya samu ya bayar to sai ga yadda ma zai fitar da bukatuwar tashi ta rancen sai ga yana neman ya faskara wata tallau ila ma fi aidil khalq kuma wannan ba da zaka da wannan zaka da aka bashi za ta hana mashi sa ido akan abin da ke hannun mutane za ta tsarkake shi ta yadda za ta biya mai bukatar shi ɗaya kenan kuma za ta wadatar da shi daga ƙasƙanci na roƙo na tambaya biyu kenan kuma za ta tsare shi daga sa ido akan abin da ke hannun mutane to kun ga wannan kai tsaye fa'ida wannan zakar ta koma zuwa ga talaka da shi aka ba zakar ina fatan mun fahimci wannan da kyau na goma sha ta ashirin da bakwai targhibul faƙiri fi fi'il alkhairati wal ihsani ila man duna lima yara min ihsan alghani ilaihi a wannan ma za mu sake fahimta targhibul faƙir kwaɗaitar da faƙiri shi ma a kwaɗaitar da shi a zabarar da shi fi fi'il alkhairati wurin ya koyi ba da alheri ya koyi ayyuka na alheri wal ihsani kuma ya koyi kyautatawa ilaman dunahu zuwa ga wanda ke kasansa shi ma ya koyi kyautata ma wanda yake a kasansa ta wata fuska lima yara min ihsanin ghani ilahi ta yadda ya ga kyautatawa mawadaci zuwa gare shi yadda ya ga mawadaci ya kyautata mashi shi ma sai ya kyautata ma wani kwana ce da kyau ko mutum da aka ɗauki dubu ɗari aka ba shi zakka ana fatan kun fahimci wannan da kyau ko da wuya a dubu ɗarin nan yana da abokanai da kullum suna tashi su kwanta a kan babu ma ga ɗan kara ma wannan dubu ɗaya wannan ɗari biyar wannan dubu biyu ba kun yi shuru mutum za ka gan shi yana da abokanai guda biyu za ka iya ca sun san cikin juna kun fahimci wannan da kyau ko ta yadda in ya samu zakkan nan ta dubu ɗari da aka bashi da wuya a cikin waɗannan abokan nashi biyu uku bai ɗan ya fita ma wani ba kullum da ke ko ko kuma haka kawai ya ga wani yana cikin damuwa ba ya zaro dubu ɗaya dubu biyu ya ɗan goga mashi a hannu ba kaga ta hanyar bashi da aka yi shi ma ya koyi ya bayar to kenan bayarwa tana koyawa shi ma wanda aka ba ya bayar shine ya kyautata ma wanda yake a ƙasansa wani gwazin ga ɗan ɗanyi walfaya a gida haka za ga duk irin waɗannan koyarwa ne in mutum aka bashi za ga ya yi ƙoƙarin shi ma ya bayar fa'ida ta 28 a ahammi a nasirin tamkini fil ardi wa nasiri alal al-a'da to kaga wani shi mana 27 yana zuwa ga shi ma eh, talaka ne a ta da shi yadda zai bayar ko eh, ta 28 ta haƙiƙo a hammi a nasiru tamkin fil ardi wa nasiri alal ada ƙala Allah ta'ala allazina in makannahum ardi salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari wa lillahi umur Allah ta'ala ce allazina in makannahum fil ardi wannan ku ayar malam ya kafa hujja da ita ne a inda ya ce fa'ida ta 28 ta haƙiƙo a hammi a nasiru tamke tabbatar da manya-manyan nasir manya-manyan abubuwa da ke sawa mutane musulmai su zama sun kafu a doron ƙasa kuna ji da kyau daga cikin manya-manyan abubuwan da ke tabbatar da gwamnatin musulunci a bayan ƙasa shine anasir tamkin abubuwan da zai sa ku kafu a doron ƙasa ɗaya kenan wan nasri alal abubuwan da za su sa ku samu taimako a kan makiya kuna ce da ke ku ba da zakka yana daga cikin abubuwan da zai sa ku kafu a doron ƙasa gwamnatin ku ta yi ƙarfi ɗaya kenan ba da zakka yana daga cikin abubuwan da zai sa ku samu nasara akan magabta akan makiya to wannan fa'ida tana koma zuwa ga gaba daya da wanda ya ba da zakka da ita karan kanta dukiyar da aka fitarwa da shi wanda aka ba ba da zakka ku rike da kyau yana daga cikin abubuwan da ke sawa ku tabbatu a doron kasa ba wai tabbata fata kar a mutu ba a'a burinku da manufarku ko da ba kwanan ya ci gaba da tabbatuwa domin Allah ta'ala ya ce allazina su ne waɗanda in makannahum fil ardi in maka tabbatar da su a doron ƙasa maka ba su iko maka ba su faɗa a ji a ƙamus salata sai su tsaye da sallah ɗaya kenan wa atawu zakata sai su bayar da zakka biyu kenan wa amaru bil ma'arufi sai su umarni da abin da shari'a ta yadda da shi da duk abu mai kyau da musulunci iya yadda da shi wannan hau anil munkar kuma sai su hana duk abin da yake munkari mummunan abu mara kyau walillahi aqibatul umur kuma ga Allah ta'ala kadai take aqibatul umur makoman al'amura ƙarshen al'amura yana koma ne zuwa ga Allah to waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya faɗa ya ce allazina in makannahum su ne waɗanda in maka tabbatar da su a doron ƙasa maka ba su iko na ƙarfin gwamnati maka ba su iko na ƙarfin faɗa a ji abin da suke yi a ƙamus salata sai su tsaye da sallah shi ne manya-manyan ayyukansu su tsayar da sallah kenan mutumin da ya samu ƙarfin iko a doron ƙasa ya yi watsi da sallah to ko karke mamaki cikin ƙanƙanin lokaci allah ya watsi da shi abu na farko su tsayar da sallah su a karan kansu tsayar da sallah su tsayar da hukumomi su kafa hukumomi da za su sa ido sosai da sosai a kan su ga al'umma suna yin sallah na fata mafahimci wani da ke ko mun ga ire irin waɗannan hukumomin da an kira sallah ka je a sala a sala kowa ya rufe shago kowa ya rufe shago ya tafi je yi sallah wanda kuma Allah bai rubuta mai rabon zai yi sallah ba sai ya shiga cikin shagon ya kulla shagon a wannan break da aka bayar na sallah din sai ya rufe shagon shi yana ciki a ciki zai ci abinci a wannan break din a kuma wani lokaci zai lissafa cinikin da ya yi don idan da sallah sai ya buɗe ya leko aika ganin gwamnati ta yi iya nata ko yawwa to ana tsayar da sallah ne kamar da za a kafa hukuma da za ta karɓi zakata raba haka za a kafa hukuma da za ta kula da sallah ta al'umma domin a kamus sala tsayar da sallah in ka bar mutane haka saka sakakakaka ba za su yi sallah ba kuna ce da ba za su yi sallah ba sai ya bari sai ya gama abin nan hidimar da ke gabansa amma hidimar tana da karfi ya ci in ya koma gida ya yi wadda in ya koma gida ya ci abinci iwanka kamar karfe tara tara da rabi sai ya faro daga azahar ya yi la'asar ya magariba sannan ya kawo isha sai ci zai shafa ido wutiri ga duk waɗannan abubuwan ba shi ba ne dole duk waɗanda allah ta'ala ya ba su ƙarfi a doron ƙasa shine su tsayar da sallah tsayar da sallah yana cikin manya-manyan ayyukansu ba wai tsayar da sallah na jama'a gari ba ne in aka bar jama'a gari haka saka kaka ba za su sallah ba sai sun gama harkokin da suke yi kai ga wani lokacin karkara idan damuna ce damuna ba sai ga al'asar ta wuce a da al'asar sai ga wani lokacin ba kasafi ake yi ba don kowa ya tafi gona to haka cikin birane haka ko ina saboda haka dole aiki ne na gwamnati ta sa ido sosai da sosai tsaye da sallah akan lokaci a sa ido akan masallatai a sa ido akan ah, wuraren tsarki da a karantar da mutane sallah sallah a aikace a karantar da su su tsaye da sallah su san kima sallah da darajarta da matsayinta su san lokutan sallah na kamun sallah su tsaye da sallah wa atau zakata su bayar da zakka su karan kansu su bayar ka faɗa mini yau idan gwamnan jiha ya ƙaddamar da zakashi ga hukumar zakka ta jiha lura da kyau ku kana gana akwai wanda zai ja baya basaraken gargajiya ya gabatar da zakka a zon ɗinsa a hukumar zaka da yake kulawa da ita a emirate nashi kai ashe sarkin naka yake da noma shi karan kansa sai zuciyar sai hankalin mutanensa ma ya kwanta ashe haka yake da noma ka ji buhunan da ya fitar kuwa ka zo ne ce ai yau shekara kaza ke na kullum noma yake yi in zakar noma ne haka nan in zakar kuɗi ce in zakar da yau idan aka ce maka ga gwamna ga basaraki sun haɗu sun fitar da zakka to ina gaya maka abin da talakawa za su yi na zakka sai ya baka mamaki abin da za su fitar na zakka sai ya bada mamaki saboda ai daman sallah daga liman take aka ce take ɓaci ko yawo kun ji jumlar ko tunda akwai sallar da in ta ɓaci liman ta shafa ba ta shafa mamu ba za ga in aka ce shugabanni suka sun tashi faɗa min idan aka ce gwamna an kira sallah ya fito zai tafi masallaci faɗa min wa zai tsaya ofis faɗa mun wa zai tsaya a ofis kullum da ke ko faɗa mun idan aka ce an kira sallah sarki ya fito ya fito zuwa masallaci faɗa mun wa zai tsaya a masarauta wa zai tsaya ba wanda zai tsaya kowa sallah zai fito to idan Allah ta'ala ya ce ya eh, baka irin wannan matsayi ya zama na mutane suna koyi da ayyukanka to aiki ne basa aiki a kanka kuma babban abin da za ka yi training din mutane shine akan abin da ya shafi sallah ba kuma sallah a matakin gargajiya ba an taso an ga ana yi ba a wannan ba sallah a matsayin ibada su dinga jin ɗanɗanonta na ibada sannan zakka yau a ga sarki a ga gwamna a ga sanata a ga ɗan majalisar tarayya kullum da kyau ko a ga spika na jiha sun fitar da zakka kowanne ya fitar da zakka ya kake gani a idanuwan mutane kuma duk waɗannan zakka ta hau kansu ko zakar kuɗi ko zakar dabbobi ko zakar amfanin gona duk abin da mutum ya mallaka zakka ta hau kan shi su wannan faɗan da ake yi idan ya kai kunnen shi taimaka mashi ake yi kun fahimci magana ta da ke ko taimaka mashi ake yi nan kware bayar ma tun kafin ta zo a zo ya ɓace idan dinga kuma allan baku allan karɓe yana bin sauran 'yan siyasa kuma yana maula sannan ana bin shi waccan zakar na shekarun da suka wuce ƙware kuwa ba mun yi zakatu daini da ku ba gashi ana bin shi zakka ta bashi ka ce Allah yana ba mutum bashin zakka ya zai yi kullum da ke ku da haka sai mutum ya kiyaye duk waɗannan abubuwa ne da mutum zai samu ƙarfi ƙarfin gwamnatinsa ya zama na ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi al'amur bil ma'ruf ya yi umarni da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi ya hana dukkan munkari duk yana cikin manya-manyan ayyuka na gwamnati a ba su ƙarfi ai kaga ana da shari'a commission wanda yake a nan ne bangaren hizba suke kaga bangaren al'amuru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar sai kuma bangaren zakat board ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to duk ire-iren waɗannan a ci a ƙarfafe su ba wai kawai an yi su domin mutane su ga an yi su an sallama mutane an an haƙura da su ba a'a su ga abin a ƙasa su ga abin a ƙasa Allah ta'ala ya ji kan kuri ko ya sani lokacin nan kuri Allah ta'ala ya ji kan shi da gafara da hannun shi ya bi duk wanda ya san makera a cikin garin Mina ya san dandali ne na masha'a amma da hannun shi ya je ba su takarda na ya sallame su gwamnatin da ta biyo bayan gwamnatin kure inda ta yi 25 bisa 100 na abin da kure ya yi da ba a samu gantali da waɗannan abubuwan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kagan saboda haka abubuwan dole ne inda ana son tamkin tamkin a samu karfin iko ba sai mutum ya zo zai tsaya takara yana ta ba da haƙuri ba yana neman ta zarce amma bishiki lampus da jikin goshi ba shi ne mutum ya tsayar da sallah ya bayar da zakka da ya yi al'amur bil ma'aruf umarni da abin da shari'a ta hana ta yi umarni da shi ya yi al'amur bil ma'aruf umarni da abin da shari'a ta yi da shi ya kuma yi annahyu an munkar ya hana munkari wala ya hana duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba karuwanci ne baɗala ce shan giya ne zamanin kuri hatta irin kayayyakin nan da ake tsorawa ake ake sai da kayayyaki a jikinsu a supermarket duk baka ganin guma ko guma kan mutane duk baka gani ina fatan kun fahimci wannan da ke ko mutum zai nutsu ba hana mutum wanda ba musulmi ya zauna garuruwan musulmi duk ba musulunci bai hana wannan ba amma dai da kyakkyawan shiga ko shi a kiristancin shi yayi ai akwai mutunci ai nan gwamnan Lagos ba hana doka ba doka ya saba banda banda fitsara zuwa ma'aikata kuma ana magana mai na musulunci zaka kwatanta da Lagos ne to ana kare mutunci ai Allah ta'ala ya sauke duk waɗanda su ne abubuwa da ke sa mutum ya samu ƙarfin iko a doron ƙasa kuma gashi ɓaras Allah ta'ala ya bayar mutum ya kafa hukumar hukumar abin da ake da su abin shari'a commission aka karfafe su da ma'anar karfafa abin likuwa hukumar hana barasa aka karfafe su da hakikanin karfafa al'umma mutane sai ka ga hankalinsu yana so amma a bar gidajen giya ga sunan ko ina da ina a cikin gari da ana magana sai wajen gari amma gidajen giya gidajen barasa ga sunan ko ina da ina wannan bala yake janyo ma gwamnati ita kiran kanta gwamnatin bala yake janyo mata domin da zaran ta yi albashi kwana biyu kwana uku wanda ta ba albashin ya je ya buge su kanta zai dawo kuma ya zo ya ta shari'a ya zo ta kaza in ya ga an yi mummuna an ga in ya ga an yi wawar ajiya haka ya dauki waye janyo shi ita ta janyo amma da za a hana barasa a hana gidan karuwai a hana kaza a hana ka ita sai ko gwamnati sai kowa ya bi ta jin daɗi domin duk waɗannan ta'addanci da fashe-fashe da rashin mutunci zai ragu a gari Allah ta'ala ya tsere mai to alhamdu dai a wannan karatu zakka tana ciki zakka tana ciki za a ga da yawa gwamnatoci sun kafa kwamitin za abin na hukumar zakka hay'atu zakati wal awqaf ko kuma da yawa za ga hay'atu zakka zakat board ko zakka commission haka za ka gansu da yawa a wani lokacin diwanin zakka a sudan diwanin zakka na ga sun rubuta a saudi arabia hay'atu zaka hukuma ce mai zaman kanta da ake da suna karɓan zaka ba wai ɗaiɗaikun mutane aka bari ba to amma a lokacin da aka bar mutane ɗaiɗaikun su ne za su ba da zakka su kaga za su yi ne da suka ga kuma sai wanda karfin imanin shi ya kai amma idan aka ce akwai taimako na gwamnati ta bangaren wayar da kai a wayewa da mutane kai a yi musu bayani da ba wai karfi ko faɗa ko kaza ba duk ba shi bane a wayar musu da kai a karfafe su su san fa'idar a kira su seminar a kira su workshop a yi training nasu su masu karɓar zakar a yi training nasu da yadda za su yi mu'amala da mutane kun lura da ke ko ba sun je karɓar haraji ba ne ba sun je fashi ba ne ba kaza ba kaza ba kaza ba ne yadda za su lallashi mutane za a karantar da mutane ta haka ake yi kuma ganin duk ayyuka ne na hukuma ita za ta tsayuwa kan waɗannan abubuwa allah ta'ala ya tsare baki da amma zai ga wasu hukumomin ga sanan ma sai ga yadda su da rahin su ma Allah ta'ala ya sauri Allah ta'ala ya kawo mana agaji ya kawo mana dauki mala yace fa'ida ta 29 yazidu Allah ta'ala man adda zakata tayyibatan biha nafsa hudan wa imanan قال الله تعالى ويزيد الله الذين هتدوا هدى وقال تعالى والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فقال سبحانه وتعالى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والابتعاد عن النهي ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم في الزكاة وإن تطيعوه تهتدوا مالن يجي يزيد الله تعالى وبنجي سبحانه وتعالى ينا قارما من أدى الزكاة duk wanda ya bada zakka duk wanda ya bada zakka tayyibatan biha nafsa ya bada ita ne da kwanciyar hankali da yardarsa da sansa da yardarsa ya ɗauko zakar ya bayar to Allah ta'ala yana ƙara mashi hudan shiriya yana ƙara samun mataki a kan shiriya wa imanin da kuma imani yana imani shi yana ƙaruwa yana hauhawa darajar shi tana ƙaruwa matsayin shi yana ƙaruwa wurin Allah subhanahu ta'ala ta'ala ubangiji subhanahu Wata'ala yana cewa wa na hata dau" kuma Allah ta'ala yana ƙara ma waɗanda suka shiryu me yake ƙara musu hudan shiriya yana ƙara musu shiriya akan shiri wa ƙala ta'ala kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wallazina hatadau kuma dukkanin waɗanda suka shiryu hum hudan Allah yana ƙara musu shiriya wa atahum taqawahum kuma ya ba su taqawarsu duk sanadiyar ba da zakka domin zakka nau'i ne na shiriya duk wanda ya bada zakka zai samu wannan shirya wa qala subhanahu kuma Allah mai girma ɗaukaka ya ce fi ta'atin nabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fil amri yi mai biyayya a umarni da ya bayar wal ibtiadi anin nahyi da kuma nisantar hani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa min zalika daga cikin wannan umarni na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya ce ayi ta'atu sallallahu alaihi wasallam fi zakka yi wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya akan abin da ya shafi zakka kai mai biyayya akan abin da ya shafi zakka ya ce ka fitar da zakka ka fitar dai kenan ya ce ga yadda zaka ka fitar kuma kai haka din ya ce ga waɗanda zaka ba ka ba su kai wa manzo Allah wasallam biyayya to matsayinka zai karu a wurin Allah domin duk wanda iwa manzan Allah biyayya matsayin shi yana karuwa a wurin Allah duk wanda ya nisanci abin da Annabi ya ce a nisanta matsayin shi yana karuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala isa Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu har idan kuka bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hatadu kun shidu kuna bin sa kun shidu kuma haka in bana Annabi sallallahu ba wanda aka mai wani aka ce wani in ka bi shi ka shidu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ida ta talatin shahadatun shahidallahu ta'ala lilmunafiqina lilmunfiqina shahidallahu ta'ala lilmunfiqina bilhuda wal falah qala Allahu azza wa jal ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأداء الزكاة من أعظم صفات أهل التقوى الذين ينتفعون بالقرآن kunga waɗannan fa'idoji da muke faɗa duk suna sake komawa kuma zuwa ga wanda ya bada zakkar zuwa ga wanda ya bada zakkar kaga fa'ida ta 29 shi da ya da zakar da daɗin rai yana samun ƙarin imani da shirya yanzu ya fa'idantu da ita wanda aka ba a shi da ibayar shi da ibayar shi ya ƙaru da wannan Allah ta'ala ya ce a fa'ida ta ta malam ya ce mana a fa'ida ta talatin ita shahid Allah ta'ala al-munfiqina Allah ta'ala ya shaida ma waɗanda suke ciyarwa bilhuda cewar suna akan shirya wal falah kuma sun rabauta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zalikal kitabu wannan littafi larai ba fihi babu kokonto babu kaikayi a zuciya na wai da gaske ne daga wurin Allah ne babu kokonto fihi hudalil muttaqin ko kuma larai fihi hudalil muttaqin ko larai ba fihi hudalil muttaqin shiriya ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah idan muka ce larai ba fi babu muka karanta akan haka babu kokonto a cikinsa hudan lil muttaqin shi alqur'ani din shiriya ne ga masu jin tsoron Allah idan kuma muka karanta la raib zalikal kitabu la raib wannan littafi ne babu kokonto kwata kwata daga wurin Allah yake fihi hudan lil muttaqin abin da ke cikin sa shiriya ne ga masu jin tsoron Allah isa ga auren an sa waqafi guda biyu waqafu ta'anuq in ka tsaya na farko ba za ka tsaya a na biyu ba in ka tsaya a na biyu ba za ka tsaya a na farko ba to tsayawa akan kowanne akwai fa'ida da yake bayarwa ta bangaren tafsiri Allah ta'ala ce allazina yu'minuna bil ghaibi suwaye almuttaqin da Allah ta'ala ce hudal lil muttaqin shi littafin shiriya ne ga masu jin tsoron Allah suwaye masu jin tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi su ne dukkanin waɗanda suke yin imani da abin da yake gaibu kullurar ke ku suke yin imani da bil ghaib da ghaib wa yuqimuna sala kuma suke tsayar da sallah nawa kenan biyu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da muka azurta su suke ciyarwa kenan ba wai duk abin da muka azurta su da shi suke ɗauka su bayar ba ba haka aka ce zakka ba idan muka ɗauki al'infaq na azzaka kenan wa min ma razaqnahum kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi yunfiquna suke bayarwa kaga an kuɗi ne da zai raba arba'in ya ba da ɗaya kaga ya ce ne daga cikin abin da aka azurta shi da shi yana da biliyan arba'in biliyan ɗaya ce zakkar kullum da ke ko biliyan ɗaya ce zakar ka ko biliyan ɗaya ko a jihar su ba wai a garin su ba ko a jihar su ya raba ta ai za a ɗan ji dan shi dan shi a ƙasa kullum da ke ko biliyan ɗaya fa miliyan su nawa kenan miliyan su dubu miliyan dubu ba shi ta ce biliyan ɗaya in gane ko miliyan dubu ko mutum dubu ya ce a lalubo mashi kowa miliyan ɗaya ɗaya karamar hukuma nawa ce a state ɗinsu 25 ko 24 to in ma 25 ce kowace karamar hukuma mutum nawa kenan kaga abin zai zai faɗa da kaga wannan matakin state ba wai matakin garin su, iya garin su ba a ce ya raba wa mutum dubu miliyan ɗaiɗai zakka in kuwa kaga ya ce zai ba da dubu ɗari biyar biyar ne kaga mutum dubu biyu kenan sai ga dan shi ya sauka a ƙasa nan da bi na bima unzila ilaika kuma su ne waɗanda suke yin imani da duk abin da muka saukan maka wa ma unzila min qablika kuma suke imani duk abin da muka saukar kafin kai wa bil akhirati hum yuqinun kuma da abin da ya safi lahira su suke da tsantsar yaqini cewar lahira za ta tashi alkiyama za ta zo kuma za a bada sakamako wulaika ala hudan min to fa masu wannan aqidar ula'ika waɗannan ala hudan min suna basa shiriya daga wurin ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne waɗanda suka rabauta to kun ga dama a can ya ce shahidallahu lil munfiqina bil huda wal fala ya Allah ta'ala ya shaida musu bil huda da shiriya don ya ce ulaika ala min rabbihim wal falah kuma da rabauta ya ce wa ulaika hum humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suka rabauta saboda me saboda almunfiqin wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka ba su suna ciyarwa kuma zai zama cewa na zakka sai malai ce fa ada'uz zakati ita bayar da zakka min a'azami sifati ahli taqwa ina cikin manya manyan sifofin masu taqwa dan Allah ta'ala ya bude yace hudalil muttaqin sai kawo siffofin su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun duk su ne siffofin su sai yace min a'zami sifati ahli taqwa ina cikin manya manyan siffofi na masu jin tsoron Allah subhanahu wataala alladhina yantafi'una bil qur'an waɗanda suke amfanuwa da alqur'ani mai girma yanzu wannan fa'idar waye amfani da ita mai ba da zakar ne ya amfani da ita ba wai wanda aka ba zakar ba kusan kullum idan aka yi magana zakka sai su ɗauka cewar wanda aka ba shi ke amfanuwa da zakar bai duk yana cikin ayyuka na malamai da ya kamata da haɗin gwiwa da gwamnatoci da waɗanda masu ruwa da tsaki in an ce masu ruwa da tsaki in ka ce malamai kullum da kyau ko in ka ce malamai a cikinsu kana da malamai masu da'awa kullum da ke ko kana da malamai masu islamiyya kana da malamai masu hudubar juma'a na fatan kun fahimci wannan da ke ko kana da malamai bangarori daban-daban duk ayyukansu ne faɗakarwa wani sai ya dauka islamiyya ba a maganar zakka kun fahimci magana ta da ke ko wai shi a imaninsa wai ai wanda ke zuwa islamiyya ma bai kai wanda zai ba da zakka ba shi kaga wannan ya yi ne akan imaninsa ai a matsayin shi na musulmi ya kamata ya san hukunce-hukuncen zakka wannan matakin farko kenan sannan waye ya ce waɗanda suke zuwa islamiyya ba su kai zakka ba ina ce islamiyya nan ta haɗa matan aure ɗaya kenan ta haɗa magidanta da ake yi bayan isha ta haɗa kuma yara kun yi shiru to a ciki wa aka ɗauke zakka. eh wanda aka ɗaukewa naka shine ka ka faɗa ba a ce ka'ida duk wanda zai zo islamiyar ka sai ya baka bbn shi ba ka san abin da ke asusun shi ba kana yin magana zai san cewar a bayanin da aka yi yau ya kai fitar da zakka kai ne kake ganin shi a zahiri bai kai fitar da zakka ba shi ko a karan kansa ya san ya kai ya fitar da zakka in ma shi bai gani ba ya san yana da wani da ya kai fitar da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau fa'ida ta 31 ada'uz zakati was sadaqati min a'zami qada'il hawa'i qada'i qada'il hawa'iji wa tafrijul kurbati wa sitri fi dunya wa yawmil qiyamah lima fiha min qada'i hajatil muhtajin wa tafriji kurbatil makrubin wa sitri anil mu'sirin لأن الجزاء من جنس العمل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربة من فرج من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ما نيجي أداء الزكاة شي بعد زكاة ko ita ba da zakka ka ɗauki zakka ka bayar wasu sadaka da kuma ba da sadaka to kun ga shi yasa muka kawo karatun daidai da babu shi shitira'i sadaqati wal audi fiha kaga muka magana akan sadaka ta zakka sadaka ta nafila sadaka ta wakafi. ka ba da zakka sannan ka ci gaba da yin sadakoki sadakan nan ta wani abu ne ka bayar wakafi a matsayin sadaka ku lura da ke ko kuma a'a ba wai abin nan bane kawai dai ana ta ana shiru ne ka fitar da wasu 'yan makudan kudade kai wa mutane walfaya kowa mara mata dubu goma mai mata dubu sha biyar mai mata biyu dubu ashirin da biyar mai mata uku dubu talatin mai mata hudu dubu hamsin eh sai kada kai kake yi wannan ba zaka ba ce kawai da ya ce ya ga ana ta koke ne ya ce a kowane bangare cikin hudun nan a kawo mai mutane 250 mutum nau kenan mutum dubu kenan mutum dubu kenan masu marasa mata a kawo mai mutum 250 masu mata daidai 250 mata a kaga wajen 1,250 kenan ya ce zai musu walfaya ne halin da ake ciki ba wai zakka ba ce to idan ana samun ire-iren waɗannan abubuwa ina fatan kun fahimci wannan ana samun ire-iren waɗannan abubuwa ko ko dai mutum da ya ga cewar shi ya ɗaukan aka ce sadaka sai miskini kun gane magana ta da ke ko sadaka ba wai zakka ba zakka da ba abin da yadda ya ga ana ta kuka din nan sai ware yan wasu kuɗaɗe dan Allah dan yayyafa wa mutane su je ire-iren waɗannan abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa suna haskaka wa mutum a kabarinsa da zakka suna bari mu karanta abin da malam yace, yace ya ce zakka ba da zakka wa sadaka ce da ba da sadaka kun da ke ko to kun ga zakka sunanta zakka sadaka tana zuwa da matsayin zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha khudh min amwalihim sadaqatan to kaga duk anan zakka ake nufi to amma yanzu a wannan karatun da malam ya kawo zakka kuma ya kawo sadaka to dole ka bambance su zakka sai ta ɗauki matsayinta na zakka a sadaka kuma ta ɗauki nafilar zakka ta ɗauki nafilar zakka sadaka dai da ka bayar ka ga halin da ake ta cewa mutane suna cikin wani hali ana cikin wani hali ka ce to don allah kana son a samu maka mutane duk wanda ake ake ganin daidai gwargwado suna cikin bukata ba tare da sun sani ba misali dai kullum a samu mai mutane kaza ya zo ya ba abin da ya sawaka ko ya kawo buhun shinkafa duk mutum uku buhu ɗaya duk mutum uku buhu ɗaya duk mutum uku buhu ɗaya in kuma zai iya duk mutum biyu buhu ɗaya duk mutum biyu buhu ɗaya ba ya rike ba in kuma zai iya duk mutum ɗaya buhu ɗaya duk mutum ɗaya buhu ɗaya ne haka ake yi wallahi in ka ji addu'ar da wani zai wa mutum in ka ji addu'ar da wani zai maka za ka yi mamaki ka biya wa mutum hajji ya bai maka wannan addu'ar ba tunda asali ka biya mai ne ya yi maka shi kuma sai ce dama yana da amma wannan bai sa tsammani ba aslan kawai ganin ta iya ƙasa in ka ji ka yanzu zai ma addu'a ne bayan wani abu da ba wai kafin ba Su mutane su fahimci akwai ayyuka na alkhairi da wallahi za ka yi wa mutum ka ga ya tsaya yana maka addu'a za ka yi mamakin ta mala ya ce ba da zakka da ba da sadaka min a'azami qada'il hawaij yana cikin manya-manyan abubuwa da na biya wa mutane bukata wa tafrijul kurubat da kuma yaye wa mutane damuwa da bakin ciki wa sitir fi duniya wal akhira da sitirta asirin mutane duniya da lahira kaga qada'il hawaij tafrijul kurubat a sitru fi duniya wal akhirah ka sitirta mutum duniya da lahira lima fiha min qada'i hajatil muhtajin domin a ciki akwai biyan bukatar mabukata wa tafriju kurbatul makrubin da yayi damuwar waɗanda ke cikin damuwa yayi musu damuwa da suke ciki wa sitiri alal mu'sirin da kuma sitirta waɗanda suke cikin halin kakanika yi li'annal jaza'a domin kun ga sakamako min jinsil amal yana zuwa ne a jinsin aikin da mutum ya yi da ta sanadiyar zakka da ka bashi ko sadaka da ka bashi sai ka biya mai bukatarka sai ka biya mashi bukatarsa sai Allah ya biya maka bukatarka wana ji nau kenan daya ta sanadiyar zakka da ka bashi ko sadaka ka bashi sai ka yaye mashi damuwa sai Allah ya yaye maka damuwa ka sa akwai wanda yake shi ba wai shi damuwa ce kawai suna da wani ne ba su da lafiya ba shi da lafiya in dai batun ingila da turai ne sun ji har gaji kaga su ba wai kudin ne babu ba a damuwarsu ya za a yi wannan ya samu lafiya su ne damuwarsu kowa da irin damuwar shi to ta sanidiyar zakka da sadaka sai ga Allah ta'ala ya yaye maka damuwarka dan ka yaye ma wani damuwa domin wannan da ka bashi zaka ko ka bashi sadaka yana cikin wata damuwa ne sai ka yaye mishi ta sanadiyar wannan zakar da ka bashi to sai Allah ta'ala kai ma iyaye maka damuwarka no kenan biyu hakan nan cikin kunci shine al-mu'sirin yana cikin kunci shi kunci nisbi ne kowa da irin kuncin da yake samun kansa kowa da irin kuncin da yake samun kansa kun gane wannan da ke ko yana cikin wani kunci ta sanadiyar sadaka da ka bashi ko kyauta da ka bashi sai ya fita daga wannan kuncin to shi ma da ibar sai ga yana cikin wani kunci ta yadda inda za a ce da wannan ya shiga wannan kuncin zai ga kamar shi a cikin AC yake shi yana cikin wani kunci ta sanadiyar ya fitar da wani daga cikin damuwa da kunci sai Allah ta'ala ya fitar da shi daga cikin damuwa da kunci kullum da ke ko shi sa malam ya ce li'annal jaza'a min jinsil amal domin sakamako ana ba da shi ne a jinsin aikin da kai ka yaye mishi damuwa sai a yaye maka damuwa ka rufa mishi asiri sai a rufa maka asiri ka yaye mishi ka fitar da shi daga cikin kunci sai a fitar da kai daga cikin kunci li hadisi abi hurairata saboda hadisin abu hurairah abdurrahman ibn sakharin ad-dausi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya duk wanda ya yi wa wani mutum mumini damuwa kurbatan damuwa daya min kurabi duniya daga cikin damuwoyi na nan duniya nafasa Allahu anhu Allah zai yaye mashi kurbatan damuwa guda min kurabi yawmil kiyama daga damuwa ranar tashi alkiyama inna lillahi wa inna damuwar ranar alkiyama fa shi ya yaye ta duniya shi kuma an yaye mashi ta kiyama ya yaye ɗaya an yaye mashi ɗaya ya yaye biyu an yaye mashi biyu a alkiyama ya yaye wa wani uku a nan duniya an yaye mashi uku alkiyama ya yaye ma wasu mutane damuwa goma a duniya shi kuma an yaye mashi ire damuwa goma na ranar alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa wa marashi ya sauƙaƙa mashi ko bashi ne ya ɗaga mashi ko ya ga yana cikin wani hali ya ɗauko ya bashi kyauta ko ya bashi sadaka ko ya ɗauko zakka ya bashi yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah shi da ya bayar Allah zai sauwaƙa mashi a duniya da lahira wanda ke shiga ga duniya kadai ya sauwaƙa shi kuma za a sauka mashi a duniya da lahira wa man satara musliman duk wanda ya suturta mutum musulmi yana ganin shi cikin tsaraici sai ya suturta shi ya ɗebo sutura shi ya bashi ko ya ɗebo kuɗi ya bashi ya je ya sutura kullum da ke ko kuma ya ce ga tele je ya auna shi don Allah wani ba shi ba shi wannan yadin da wannan da wannan da wannan ba shi guda uku ba a kan namba ɗinka sai ya tura mai mai transfer kaga ya suturta shi ko kaga wani abin nan suturtawa ne hissi gashi yana cikin shi cikin ganihi cikin tsaraici ba takalmi ba kaza ba ma abin da zai sai ba ta maye sai sutura yake yi ba ta abin da zai ci a ciki yake yi sai ka suturta shi sai ka suturta shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma kana ganin cikin wani hali na tsaraici maimakon ka zo ka bude shafinsa a bayanar jama'a ai wallahi tallahi ka ga wani aure kaza in karya ne za ka rantse da wai saka in ka ga wani mummunan hali na wani ka roƙi Allah ya yafe maka shikenan ka roƙi Allah ya tsare ka shi kuma ya yafe mishi shikenan ba sai ka zo kana tonawa ba ka rufa mishi asiri wannan baya hana kuma idan wurin ya abin nan ka sanar da hukuma ce ruri kaza ana badala ya kamata su sa ido ba tare da ka ce ka ga wani ba Kullum ba tare da ka ce ka ga wani ba shine wa man satara musulman duk wanda ya suturta mutum musulmi eh, satarahu Allahu fi duniya wal akhirah Allah ta'ala zai suturta shi a duniya da lahira wallahu fi auni abdi Allah fa yana kan taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi muddin bawan nan yana taimakon dan uwansa to ku duba ku ga wannan fa'ida ai ba karan fa'ida bace nasi ne na hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai malam ya ci gaba da cewa li hadisi ibnu umara kuma saboda abin da ya zo a hadisi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su wa fihi a cikin wannan hadisin ya ci gaba da cewa <clears throat> wa man kana fi hajjati akhihi duk wanda ya kasance yana kan biyan bukatar dan uwansa yana tsaye domin biyan bukatar dan uwansa kana Allah fi hajjati Allah ta'ala zai kasance akan bukatarsa kana bukatar kana ka tafi ka ga wani yana cikin damuwa domin ka biya mai bukata Allah zai kasance kan biyan ka wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda iya yi wa mutum musulmi damuwa farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yayi mishi damuwa guda daga cikin damoyin ranar tashin alkiyama wa man satara musliman duk wanda ya suturta mutum musulmi satarahu Allahu yau qiyama Allah zai suturta shi ranar tashin alkiyama to za ka ga wannan fa'idar ta wace ce ta wanda ya ba da zakka ce don shi ne ya yi sai Allah yi mishi shi ne ya yi sai Allah yi mishi kun da kyau ko fa'ida ta a ada'uz zakati aw sadaka ila du'afa'i al min asbabin nasri wa rizqi li hadisi sa'ad radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تنصرون وترزقون إلا ب إلا إلا بضعفائكم ولحديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشك المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال la'allaka turzaqu bi ada'u zaka shi bayar da zakka aw sadaqa ko kuma bayar da zakka bayar da sadaka ila du'afa zuwa ga masu rauni alfuqara da suke talakawa min asbabin nasari yana ga cikin sabubba na samun nasara war riziki tana cikin sabubba na samun arziki na karuwar arziki da kake da shi saboda me li hadisi sa'ad saboda hadisin sa'ad Allah ta'ala ya kara mushi yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ya ce hal tansuruna shin ba ana taimaka muku bane shin kuna samun taimako wa turzaquna shin kuna samun arziki ana azurta ku illa bi du'afaikum ai sai ta sanadiyar raunanan cikinku raunanan cikinku da kuke musu shi yasa kuma ake muku nan ku da kuke taimaka musu shi yasa kuma ake taimaka muku kun da ke ko ko yanzu ka ce a matsayinka na ɗan kasuwa ka ce ka tsaya tsam ka samu mutum saba'in da biyar da daidai gwargwado sun iya kasuwanci an san su da tattali ka da ke ku ka ce za ka ba kowannen su jari ya ƙara a kan jarinsa na 250 abin da kake so bayan wata shida ya dawo maka da kudinka ko bayan shekara biyu ya dawo maka da kudinka taimako ne wannan ko ba taimako ba ne kyauta ka ba shi amma shi ya zai ji eh ba karama al'amari za ka ji ba kuma za ka ga ma'auninka sakamakon wani a wurin allah subhanahu wa ta'ala wali hadisi anasin haka nan saboda hadisi anas ibn malik allah yadda da shi ya ce anas ibn malik qal ya kana akhwani ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallama yan uwa biyu sun kasance a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa kana ahaduhuma ya'ti nabiy sallallahu alaihi wasallam dayan su ya kasance yana zuwa wurin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wal akharu yahtarif dayan kuma yana sana'a ne yana sana'ar hannu haka fashaka almuhtarifu akahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi mai sana'ar hannu din ya kai kukan dan uwansa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ma'aikin Allah ya ce la'allaka turzaqu bihi muna fatan kai Allah ya azurta ka ta sanadiyarsa in ya danko wani abu ya baka sai ka ƙara a sana'arka ba shi kenan ba kun lura da kyau ko to ina daɗa maimaitawa akwai buƙatar wayar da kan mutane wayar da kan mutane wani in ya kankama dukiyan nan ji yake kamar tsagar jikinsa in ya ɗauko kamar tsagar jikinsa kamar tsoka jikinsa ya ɗauko ya bayar sai ana fa'idantar da shi duk waɗannan abubuwa za ga ko dai ya zama kariya gare shi ko ya zama kariya ga dukiyarsa fa'ida ta 23 al-mutasaddiqu ibtigha'a mardati lahi ta'ala yafuzu bi sana'illahi ta'ala وما وعد به المتصدقين من الأجر العظيم وانتفاء الخوف والحزن قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون المتصدق duk wanda ke ba da sadaka sadakan nan ta nafila ce ko sadakan nan ta zakka ce yana yin wannan ne ibtigha'a mardatillah domin neman yardar Allah yake yi ibtigha'a mardatillahi ta'ala yana yin wannan domin neman yardar Allah subhanahu wata'ala ya fuzu bi sana'illahi ta'ala alai bi sana'illahi ta'ala zai rabauta zai tsira da yaban da Allah yi mushi Allah zai yabe shi inna lillahi wa eh to kaga yanzu wanda aka ce Allah ya yabe shi shi kuma yake nema yanzu wa ma wa'ada bihil mutasaddiqin kuma zai rabauta da abin da Allah ta'ala yi alkawarin shi ga masu ba da sadaka min al-ajr al-azim na lada da ike mai girman gaske wanti fa'ila khawfi kuma wannan kan an ɗauke mashi tsoro wal huzni da damuwa a nan duniya an ɗauke mashi damuwa ta duniya bakin cikin duniya an ɗauke mashi kuma tsoron abin da zai cirar a lahira babu wani tsoro qala Allahu azza Allah mai girma ɗaukaka fa ya ce Allah allazina yunfiquna amwalahum sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billeli wannan hari suna cewa billeli da daddare wannan hari suna cewa da rana daman gaba ɗaya zarfin zaman ba a awa 24 ba ne daga am sai pm ko daga am ne sai pm to suna cewa da daddare suna cewa da rana mana awa 24 in dai bukatar ta taso kawai za su ɗauka su bayani ba wai abin ya takaitu ga malam ne shi kadai za a kira shi mai hukuncin kaza ya shi wannan shine zakar ai malam mai hukuncin kaza yana kan abun hawa wani ma ya ce bari ina kan abun hawa zan sauka ka kira sai ya ga yayi wajen kira wai yana cikin gaggawa to a samu ire-iren masu kuɗi su ma da zaran bukata ta taso za su yi da zaran bukata ta taso za su yi haka ake bukata tunda Allah ta'ala ce suna cewa billeli cikin dare wannan hari da rana sirra suna cewa a ɓoye wa alaniyata suna cewa a bayyane waɗannan falahum ajurhum inda rabbihim suna da su na musamman a wurin ubangijinsu kun ga kenan suna da lada na musamman a wurin ubangijinsu ɗaya kenan wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su na in sun mutu me za su je su tarar a gaban Allah babu wannan tsoron walau mai hazanun kuma babu damuwa a tare da su na abin da suka bari a nan duniya ‘ya'ya da jikoki da waye da waye da suka bari a nan duniya babu tsoro tare da su wannan damuwar Allah ya yi musu ita kuma tsoron me za su tarar a lahira Allah ya yi musu shi saboda me saboda suna ciyarwa da rana suna cewa da daddare suna cewa a ɓoye suna cewa a sarari duk suna yi ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu wannan fa'idar gawa take komawa ga wanda ya bayar shi ya samu wannan fa'idar ba wai wanda aka ba ba da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanahu allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu